The complex and adaptive nature of the Boko Haram insurgency has resulted Babban Hafsa mai kula da aikace-aikace a hedikwatar rundunar sojojin Najeriya kenan, Major General David Amadu ke magana kan wani farmaki da dakarun Najeriya za su fara kaddamarwa daga yau din nan a arewacin jihar Borno. mai take Operation Last Hold ya ce irin yadda aika-aikar 'yan Boko Haram ya ɗau wani sabon salo. Ya sa mu ma muka canza salo tsari da ma yadda muke tunkarar wannan yaƙi. Tuni mun girke manyan kayan yaƙi da wasu sojojin kundin bala har burger guda shida don mu rugurguza Boko Haram a zirin yankin tafkin Chadi. Wannan farmaki mai suna Operation Last Hold da muke kaddamarwa a yau. za a yi watanni hudu ana yin sa nufinsa shine kakkaɓe baki ɗayan 'yan ta'adda na boko haram a yankin tafkin chadin to totally destroy boko haram locations in the lake chad basin A cewar wani tsohon jami'i a hukumar leken asirin sojojin Najeriya, Aliko Rashid Harun, yana da kyau sojojin su yi la'akari da makwabcin jihar Borno, wato arewacin jihar Yobe. Ya kamata su dawo tsakanin wato Yobe da Niger, wajen Yinisari har wajen su Gaidam. In ka duba shi Mamman Nur, mutanen shi a nan wurin suke. Ranka ya daɗe kamar su mutanen Yobe ai mai bayyana ƙarar cewar suna kuka dangane da aikace-aikacen 'yan Boko Haram ba, in banda a baba da aka rubi 'yan matan dabci. Jini da ya ɗan ta'adda yake, ai yana ƙoƙarin kadai sai hat mai din mutane ne a wurin akwai barazana saboda su waɗannan mutanen ai suna nan suna tare grouping eh amma a baya an san cewar Boko Haram ya fi karfi ne ta bangaren kudancin jihar wato bangaren Gujiba da Gulani idan kana maganan Yunusari da suka idan kana magana daga bangaren arewacin jihar Yobe kenan to a wannan bangaren akwai wani daji ne wanda har za a ce Boko Haram za su boye duba da cewar wurin gaba ɗaya kamar Sahara ne A'a, ah, sosai an ka duba ai sai Boko Haram sukan yi strategy din su kafin su san me ya kamata su yi ai ka duba jihar Yobe akwai manya-manyan daji da akwai barazana saboda su waɗannan mutanen ai suna nan suna ta recruiting kuma suna recruiting. Wannan farmaki na watanni hudu za a yi shi ne karkashin jagorancin wani babban janar a rundunar sojin ƙasar wato Manjo General Abadiko. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.